An dai kafa majalisar tuntuɓa ta malamai ta jihar Zamfara kimanin shekaru 21 da suka gabata ƙarƙashin doka mai lamba ta shidda ta shekara ta da uku, a matsayin wani muhimmin ɓangare da gwamnati ke amfani da shi don cimma gurinta na ƙarfafa aiwatar da tsarin shari'ar musulunci a wannan jiha. Waɗannan dai su ne sabbin mambobin sabon majalisar da ba da jimawa ba gwamna Dauda Lawale Aminta na su sun kuma taru a babban ɗakin taro na fadar gwamnatin jihar da ke nan Gusau domin gwamnan ya ƙaddamar da su. Gwamnan wanda ya jaddada muhimmanci da kuma irin gagarumar gudunmuwa da majalisar tuntuɓar ta malamai ta jihar ke bayarwa musamman ta ɓangaren samar da haske ga gwamnati da al'umma kan abun da ya kamata su yi ɓangaren abin da ya shafi tsarin shari'ar musulunci ya ce kofofinsa koyaushe za su kasance a buɗe ga sabon majalisar don karɓar muhimman shawarwari daga gare ta kan abubuwan da ya kamata gwamnati ta yi don inganta tsarin shari'ar musulunci da kuma haɓaka ci gaban jiha da inganta jin daɗi da walwalar al'ummarta. kwasa buɗe take a kowane lokaci idan kuka ga abin da ba daidai ba a kira ne Gwamnan ya lura tare da farin ciki da irin gagarumar gudunmuwar da majalisar tuntuɓa ta malaman ta jiha ta bayar ya da shekaru ashirin da suka gabata musamman ta ɓangaren baiwa gwamnati shawarwari kan dukkanin wasu muhimman matakai da za ta ɗauka da manufar ganin ba su ci karo da tsarin shari'ar musulunci ba. Ya buƙaci mambobin sabon majalisar tuntuɓa ta malaman ta jihar Zamfara da ma ɗaukacin malaman addinin musulunci da ke jihar nan da su haɗa hannu da gwamnatinsa a fafutukar da take yi na ceton jihar nan da kuma kai ta mataki na gaba bangaren ci gaba. Wannan amana ce na baku wanda kuma in kun ci ta tsakaninku da Allah. Ba maganar siyasa ba ce ba. Kamar yadda kullum ke cewa ban hana kowa ya zaɓi fatin da yake so. Wannan haƙƙi ne naku. Amma a matsayin ku wanda muka zaɓulo muka zaɓa a cikin malamai akan cewa ku zo mu zauna mu gaya za mu kawo ci gaba a wannan jihar mu. Wanda ɗauke ma kowa. Sabon shugaban majalisar tuntuɓa ta malamai ta jihar Zamfara, Sheikh Ahmad Ibn Umar ma ya alwashin cewar za su yi iyayensu wajen sauke wannan nauyi da aka ɗora masu. Babban abin da aka so ga wannan aiki samun haɗuwa in ta kama ko dai da shi mai daraja gwamna ko mataimakin shi ko bangare kaza ko bangare kaza tunda aikin wannan majalisa ya shahi kulawa da tahiyar addini ta kowane bangare. Wasu daga cikin muhimman ayyukan majalisar tuntuɓa ta malaman ta jihar Zamfara dai sun haɗa da tantance waɗanda suka cancanci a naɗa su a matsayin alƙalan kotunan shari'ar musulunci a jihar nan da kuma ba da fatawa kan duk wani abu da ya shafi addinin musulunci. Sauran su ne karɓar rahoto game da bincike-bincike da aka yi kan sabbin al'amurra da kuma baiwa gwamna shawara kan dacewa ko rashin dacewa a mizanin shari'a duk wani ƙuduri da ɓangaren zartarwa ke da nufin turawa ga ɓangaren majalisa domin ya zama doka da dai sauransu. An kuma zakulo mambobin majalisar ne daga ɓangarorin aƙidu da ɗariƙu daban-daban da ke wannan jiha. Jamilu Ibrahim Gusau.